To shirin namu na matasa da siyasa bakuncin ma muka samu. Sunana Yuguda Abdulaziz Kabir, shugaban kungiyar 1-10 Bahar Safad Organization ta ƙasa baki ɗaya. To ga ka matashi, kuma kai kuna marawa dattijo. Baya shin me yasa me yasa ba ku fito ku tsaya ku matasan ku kwato mulkin nan ku a dama da ku ba. Alhamdulillahi kamar yadda kika bayani cewa ga mu matasa mm. yanzu ragamar siyasa ƙasar nan ta koma hannun matasa hajiya ta koma hannun matasa akwai dalilai mm. wanda da muka zagaya a jihohi goma sha tara na arewacin najeriya mm. matasan najeriya suka tabbatar da cewa siyasa yanzu a hannunsu take duba da yanayin yadda shugaban ƙasa ya ba su dama domin ya inganta rayuwarsu mm -hmm. can baya gwamnatin da ta gabata sunan tana ikirarin tana tare da matasa ne amma matashi bai taba zamowa sai an rai, an tallafi rayuwarsa sannan ya zamo so wannan gwamnati ta yi matasan najeriya kashi 80 cikin 100 na tallafa musu? ta tallafi rayuwarsa a bangarorin da ya kamata a ce ko da uba ya haiki ya tallafa mashi a ba mu misali bangaren da ta sa kowane matashi ya zama mai cin gashin kanshi wannan gyara ne wanda a gwamnatin can baya ta yi amfani da wannan salon ta gurɓata rayuwar al'umma ko kuma matasan da ke wannan karnin mm. yanzu wannan gwamnatin matashi da ke son ya je makaranta gwamnati ta ba da dama an samu makarantu tun daga mataki na firamare mm. zuwa sakandare zuwa haya institution gwamnati ta sa hannunta dumu-dumu domin inganta rayuwar matasa yanzu ba tare numfashin ka ba kana ganin wai um, damar da kake ta ikirarin cewa ta bayar wannan dama har ta isa da za a zo a yi da ita dama ce hajiya wadda tarihi ma mai zuwa nan gaba 'ya'yan da mu matasan za mu haifa za su yi alfahari da ita to banda ilimi sai menene gwamnati ta yi da kake ganin an inganta rayuwar matashi sama matasa da aikin yi wannan gwamnati ba dare ba rana ta jajirce domin inganta rayuwar matasa ta hanyar sama masa aikin yi in kika yi duba da bangaren noma yau matasanmu ɗari bisa ɗari wanda ke zaune a karkara wanda kuma su ne majority sun tukufa domin inganta rayuwarsu da kuma inganta ƙasa ta hanyar noma wannan noma da ya daraja a cikin ƙasa ba ƙaramin tallafa ma rayuwar matasa ya ba matasan da ke karkara yanzu akwai waɗanda suke ikirarin tsayawa takara ba don komi ba sai don wannan alfanan noma da suka samu suka samu ɗimbin arziki da suke ganin ya kamata suke yi ma ba wai sun fito su tsaya ba a hajji ai matasan da suka fito a wannan karnin suka ce za su yi takara a hmm. shekarun can baya ma ba su san menene siyasar da ƙasar ke ciki ba to yanzu sun san siyasar yanzu sun santa domin gwamnati ce wadda take tafiya da transparency Komi ke faruwa a wannan gwamnatin duk ɗan ƙasan nan ya tabbata kuma ya gani babu wani abu da ake eh, an yi muku kamar yadda ragowar jam'iyyu suke yi an baku fallasa a hajji wannan gwamnati ai ba ta ware wani ta bashi ta hana wani Hmm. gwamnati ce wadda ta tsaya akan turba gaskiya kuma aiki akan gaskiya tabakun kenan ta haɗa kawunan ku baku? a hajji ai wannan gwamnatin ba ta bada abin da waccan gwamnatin ke bada domin wannan bada wai ba gina al'umma bane karya garkuwa al'umma ce wadda za su taso kaɗan kenan ta bayar hajja inda ta bada ma da yanzu shugaban kasa muhammadu buhari wasu na ikirarin cewa babu wani dan takara kawai sai dai a indozin din shugaban ce da ta aiki ya zama zahiri kowa ya gani ce yake son ta koma wani labarin matasa fitowar da suka yi ta isa a ce um, matasa sun kusan karɓar ragabar mulki a najeriya to ai shugaban kasa muhammadu buhari shine shugaba na farko da ya baiwa matasa wannan dama domin su shigo a siyasa su bada da gudunmuwa wannan sainin da ya yi na not to young tron mm. wannan bill ya ƙara mu matasan najeriya azama da su san cewa shugaban ƙasa don su yake yi kuma matasanmu sun karba kuma a jihohinmu mun je mun gani matasanmu sun jaraba sa'a kuma wasu sun yi nasarori akan makaman tsayawa takarar wannan 2019 kamar matasa kaso nawa ne suka shigo yanzu ake damawa da su a siyasance muna da kashi 40 zuwa kashi 45 cikin gani na waɗanda za su tsaya takara tsayawa takara daban a siyasance da kuma shiga siyasa hajiya to wanne kake faɗa kashi ashirin a kashi 40 zuwa 45 matasanmu sun shigo siyasa domin su ba siyasa goyon baya kashi nawa ne kuma suka tsaya takara kashi 20 zuwa 25 anya an kai kashi 20 sun kai hajiya saboda kila ke zaune kike a Kano mu kuma mun zagaya jihohin arewacin Najeriya jiha goma sha tara akwai da aka yi ne da ka faɗi wannan ƙididdiga alhamdulillahi kamar yadda muke magana da ke akwai tafiya da muke ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mm-hmm. wannan tafiya matasan arewacin najeriya ne suke yin ta ƙarƙashin jagorancin wannan tafiya dr abdullahi baffa a wannan bincike da nake son baki analysis din da ya sa maka a sai sun har maka gane matasa sun fito iya wannan kimanin adadin so alhamdulillahi a kowace jiha muna gwagwarmayar nema ma shugaban ƙasa ƙarin ƙuri'a miliyan ɗaya mm. ba don komi ba sai don ayyukan alkhairi da ya ma Najeriya mu kuma matasan Najeriya muka aminta da salon shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari don ga ya kamata mu yi godiya mu nuna mun gode kamar tukuici ne in muka fito muka ƙara zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ninka ƙuri'un da ya samu a 2019 so a wannan ƙoƙari da muke mun yi amfani da wasu nasarori da wannan gwamnatin ta samu ɗaya daga cikin nasarorin idan mun je muna tabbatar ma matasa wannan gwamnatin ta matasa ce kuma matasan najeriya sun aminta da cewa gwamnatin matasa ce duba da damammaki da wannan gwamnatin ta ba matasa a bangarori daban-daban kuma maganan matasa da suka fito suka yi takara hajiya ni kaina nan da nake magana da ke na yi takara wannan a wannan lokacin hmm. takarar majalisar jiha ina batun bangar siyasa da shaye-shayen kwayoyi da matasa suke yi wannan ya kasu da kashi saba'in cikin ɗari ya ragu da kashi saba'in cikin ɗari saba'in kenan kana nufin ma ce an kusan kawo ƙarshen shaye-shayen kwayoyi da bangar siyasa to hajiya mutanen da ke yin wannan shaye-shaye suke ma 'yan siyasa bangar siyasa yanzu sun koma gidajensu karkara sun je sun tallafi noma sun tsaya da iyalansu da iyayensu kuma suna rayuwa ingantatta ma iya cewa matasa da a nan da ɗan ƙanƙanin lokaci za su karɓi ragamar mulki a najeriya insha allahu hajiya shekarar 2023 matasan najeriya za su shiga cikin guraben gwamnati fiye da tunanin al'umma saboda gane salon mulki. To Madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Da suka yi a wannan gwamnatin. to muna godiya Allah ya saka